da suna Allah mai rahama mai jin kai. Yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Hidaya kashi na arba'in da takwas wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube mai suna Duniyar Hausa Noodles. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a da yaushe. Abba na tsaye a kansa shi kuma yana zaune gefen gado da kofin ti a hannunsa. Kana ganin idansa ka san bai yi bacci ba daren jiya, Abba ya kalli momi bai ce komai ba, da damuwa momi ta ce, barista ya gaya maka mai matsalar? Abba ya ce ba sai ya gaya min ba, kuma menene Allah ya yi masa mummy ta rai. abba na kallon shirin ya ce idan kai breakfast ɗin ka sami na ɗaki na daga haka ya fita dakin mummy ta bi shi da kaka ta tafi ta kulle ɗakin ta samu kulle ta dawo ta ja stool ta zauna tana kallon shi da damuwa ta ce ka gaya gaskiya shirin jiya lafiyan Allah muka fita daga gidan nan da kai zuwa wajen graduation din hidaya muna dawowa kuma shine har yanzu aka rasa abin da yake damunka ka gaya min gaskiya ko dai kana son hidaya ne shiga mai daga kai yana kallon ta ta kwantar da murya ta ce kar ka ji komai ka gaya mun ni mahaifiyarka ce na san tunaninka idan ka ce kana son hidaya kila ka samu matsala ta wajena to ba ka bane ne, inda ni ce ba zan hana ka son hidaya ba za ka iya ka je ka tambayi aurenta daga wajen familinta kallon ta kawai shirin yake daidai nan aka buga kofar ɗakin momi ta kalli kofar ta ce waye wannan shiru ba a ce komai ba ta miƙe ta isa kofar ta buɗe kaka ce tsaye ta ce za ki ce waye bayan kin je kin ɗaɗɗago ni shirin ba a san me ke damunsa ba bata jira cewar mami ba ta shiga ɗakin tana kallon shirin ta ce a billahi me ya same shi haka ko jisfansa aka yi gon aiki momi ta wani rare ta sai a sannan ta fara da ta sanin zuwa wajen ta ma ta sanar mata to amma ai zuwan ta yi amfani tunda ta sami information da yawa kaka kamar za ta yi kuka ta ce me ya same ka haka shirin me aka yi maka shi dai bai ce mata komai ba ya je kwab din shayin ya miƙe ya wuce bathroom kaka ta bi shi da kallo ta ce to kin ga tsiyar ana masa magana ya shige ban ɗaki ko dogo fa yadda wani ya zabi ya wani zabge kamar wanda ya jinya duk a rami ya dawo mana daga Legas din, amma ai bai kai haka ba asiri aka masa a can ne ba mu sani ba shi kuma Amadu tunda idan wani abu ya same shi ba shi ya asara ba shi yasa ya ƙi bi ta kan shi to wallahi idan abu ya samu shirin sai ya samu kowa da cikin jikoki na waye mai suna ban da shi sai kuma ta fashe da kuka ta ce ni sai in fasa zuwa gwamnan house din ma ba zan tafi barjika na aka ba dan ban san me ke damunsa ba damuwa Damuwa da ke kisa lokaci ɗaya yanzu, idan abu ya same shi aina shiga uku, cire mayafinta ta yi ta ninke ta ajiye ta zauna gefen gadon ta ciro wayarta ta miƙa momi ta ce, kira min Umaru, ni ma na fasa zuwa gwamnan house din sai tafiyarsu mummy ta ji sanyi sosai a ranta sanin in har shirin zai buɗe baki ya ce hidaya yake so kenan ai sai inda karfin ka ya kare amma tsoronta yanzu ba ta ma son ko san hida bata ma san ko san hidayar ba ne ke damunsa kawai ta dai lalube take cikin duhu tana fatan shi din ne idan kuwa ba shi ba ne shi kenan ta shiga uku hidaya sun fito tare da mami da twin sisters ɗinta za su shopping mall mami za ta yi ma ashina da ashfa shopping kasancewar a ranar karfe 11 za su yi set up a kano ya kumbo da farida kaɗai suka bari a ciki don ami ta tafi gidan wata kawarta kafin su wuce mami na gyara ma twins ɗin su aka buɗe gate ɗin gidan hidaya ta daga kai don ganin wanda zai shigo tsaye tsaye bakin gate ɗin yana kallonta kamar yadda ita ma take kallon shi Mami ta miƙe tana riƙe da hannun twins ɗin za ta sauka ƙasa ita ma suka yi ido hudu da shi. Tsaye tai tana kallon shi lokaci ɗaya ya ta jawa ya ka idanta. Yana murmushi ya ƙaraso wajen yana tafiya a hankali. Ya ƙasa da kai cikin girmamawa ya kai gaida mami. Mami ta sauke wani ajiyar zuciya ta ce, Duk wannan tsawon lokacin ba kira ko kalil sannan tafiya babu sallama. ya kasa kallanta ya ce kiya ban tafi da sin ɗina da nake da numbers ba ne mami ta ce to ka dawo lafiya ya ce alhamdulillah ummi ya gida ta ce lafiya lau ka shiga ciki zan je supermarket in dawo yanzu ta ce ajiye ku ya ce to ajiye ku ta masa murmushi ta ce a zan yi driving motar ma na waje Kar ka damu ka shiga ciki ya ce to Allah ya tsare Mami ta kalli Hidaya da ta sauke kanta kasa ta ce, Zan da yanzu nan, Hidaya ki tsaya zan dawo. Hidaya ta shigo bata ce komai ba, mami ta kama hannun yaran ta wuce. Hidaya bata yarda ta kalle shi ba ta juya ta koma ciki. yabu bayanta yana kallonta babu kowa a falon ya zauna saman kujera yana kallonta ita dai ta ki yarda sada ido ya kasa da murya ya ce hidaya ta kawo da kanta ta wani ɗaure fuska miƙewa ya dawo kujerar da ke kusa da ita yana kallon ta a hankali ya ce ba kya farin ciki da kika gani hawaye ne ya kawo idonta ta rufe fuskar ta da kujerar ya shiru yana kallon can ya ce to ki haƙuri idan baki son gani na zan tafi yanzu ta ɗago tana kallon shi cikin murya ta ce ka tafi kawai babu kira babu text ya kwantar da murya ya ce amma na gaya miki ai kafin tafi kuma ni ban tafi da wayata ba ta gogewa in ta da yake tsayawa cikin sanyin murya ya ce i miss you ta ɗan kalle shi sai a sannan ta ga irin ramar da ya yi ya sakar mata murmushinsa ya ce na yi misin ɗinki ɗaya Batariya ta ce komai ba shi ma ya shiru bayan 'yan sakanni ya ce, kuma ai jiya kuka yi kuma ai jiya kuka yi graduation din kin gana cika alkawari ta ce ya aka yi kasan jiya ne graduation din mai murmushi ya ce na sani saboda na damu da hidayata na yi kewarki fiye da yadda kike zato ba ni da wani zaɓin da na zauna a nesa da ke. ya kuma ce ta shigar falon tana kallon hidaya ta ce a fasa tafiya ta yi da na hidaya ta ce uhm, sun tafi hidaya ta ce a fasa tafiyar na yi Idaya ta ce in mm, sun tafiya kumbo na kallon Khalil a hankali ta ce au dama Rahina na da wani dan bayan Junaidu a ba shakka. Idaya ta kalli Khalil da ke kallon ya kumbo shi ma cikin ladabi ya gaishe ta ta amsa ta ce to ya kai baka zo shagalillukan jiya ba sannan ni bata ce min tana da babban ɗa haka ba ya dan yi shiru sai kuma ya ce na yi tafiya ne yau na dawo ya ba ta ce ba shakka To ya sunan naka ya sauke idan sa ya ce kalil. Ya kuma ta ce ba shaka, ita dai rahina Allah ya ba ta kyawawan yara masha Allah. Lokaci ɗaya ya kuma ta tsit tana kallon shi da kyau ta ce a'a wannan ai kamar na taba ganin kama Shi dai Khalil bai ce komai ba don bai mance abinda da ta yi masa a gidan su a Abuja ba. Ya kumbata ce wallahi sai fuskar ya min kamar na taɓa ganin shi. To shi Junaidu ba kullum yake dawowa gida ba ne, na ga kullum ba a ganinsa a gida. Hidaya dai bata tanka mata ba ta miƙe ta tafi kicin ta ɗauko masa ruwa da drink, ta ɗaura glass cup a tire ɗin ta kawo falon ta ajiye kusa da shi tana kallon sa. Ya kumba ta yi ta yi wucewar ta sama amma fa tana son tuna inda ta taɓa ganin Kalil. Kalil na kallon hidayar murya can ƙasa ya ce, ina kama da su ummi ne? Ta kalle shi ta ɗanyen murmushi ta ce a kawai dimples ɗin ne. Shirwe yana kallon ta ta ɗau dirin ɗin ta mika masa. Suka yi direct contact na ido. sosai gabanta ya faɗi shi ya fara sauki idan sa ya karɓi drink ɗin cikin sanyin murya ya ce dan Allah ko me zai faru karki banni hidaya idan kowa ma ya guje ni karki guje ni ban san me zai faru ba cikin breaking boys ya faɗa haka lokaci ɗaya ta ji jikin ta yayi sanyi ta ce me yasa kake yawan faɗa min haka kana tunanin akwai abin da zai raba mu ne ya yaba mata kai hankali ya ce kwarai hidaya amma karki bari akan ya raba mu sakowa ƙasa ya a hankali ya sa gwiwoyinsa a kusa da ita ta ja da baya ta zauna tana kallon shi da miki cikin sanyi ya ce ban taɓa faɗawa soyayya ba sai da na sake yaɗuwa da ke shekara ɗaya da suka wuce ban san me soyayya ba ban sanya ake ba kawai ya ni dai na tashi cikin ƙeƙasasshiyar zuciya sai dai ban bari hakan ya yi fatali da tausayi na ba ina da tausayi sosai duk da da kakkiyar zuciyata shiru yana kallon ta da limsasin idanun shi ita kuma ta ke ɗago kanta tana ta nazarin abin da ya faɗa can ta ɗago tana kallon shi ta ce sai da sai da ka sake haduwa da ni dama mun taba haduwa ne ya sauke idan sa kasa ya ce ya yi mun haɗu a lokacin da baki gani a lokacin da baki da sauran gata na ji ki sosai wanda tausayin ya sa na miki abinda na miki kallonsa take ko gyafta babu can ta ce ban gane ba me ya kamu ya kasa da murya ya ce ni na ɗauke ki a wajen yanki da na fa na fito da ke kan akan mashin na ajiye ki gefen hanya hidaya ban kuma ce miki komai ba na wucewa ta na barki kin a tsorace hidaya ke kallon sa da manyan idanuwanta can ta fara ja da baya ta ce kai ki da nafa ne ya girgiza mata kai da sauri da sauri ya ce no hidaya kawai na ku fitar da ke ne daga wajensu saboda tausayin ki da naji kalansa take ko kyauta babu zuciyarta na buga cikin sanyin murya ta ce ni ba su ba ne, hidaya na dai taimake ki ne saboda kashe ki za su yi ta ya bu da kyar ta ce to ya kai ka san ina wajen ina tunanin daji ne me kai ka wajen har ka san da ni ya girgiza kai da sauri da farko ya rasa abin cewa sai kuma ya saurin cewa na zo wucewa ne da mashin ɗina ne na ɗauke ki bata kuma cewa komai ba ta sauke idan ta ƙasa lokaci ɗaya jikinsa ya sanyi sosai don ya san bai gamsar da ita ba bata gamsu da bayaninsa ba gaba ɗaya kuma ya rasa me zai ce mata can a hankali ya ce hidaya ta dago da sauri ta kalle shi ya ce tunanin me kike ta girgiza masa kai ta miƙe ta ce a ba komai zan karasa wanke-wanken da nake yi a kicin bata jira cewarsa ba ta wuce kicin ɗin da sauri ya bi ta da kallo zuciyarsa na bugawa Hidaya yana shiga kicin ɗin ta kulle kofar ta jingina jikinta gabanta na wani irin faduwa tana tuno shekaru shida da suka wuce da muryarsa na sake dawo mata sai yanzu ta tuna inda ta taba jin muryarsa shine wanda ya kama nan ta ya saka mata biredi bayan an sanar masa ba ta gani a lokacin sannan shi ya zo ya ɗauke ta ya sa ta a mashin ta tuna ihun da ta dinga yi ya gaya mata yana da bindiga wanda hakan yi tsorata ta sosai a lokacin yes muryarsa ce ji ta yi gaba ɗaya jikinta ya ɗaura kafafuwanta sun kasa ɗaukar ta ta fi minti biyar a haka can ta buɗe kofar kicin ɗin a hankali ta fito falon yana durkushe yadda ta bar shi jin an buɗe kofar kicin ɗin ya juya ganin ta yace idaya bata ko kalle shi ba ta wuce sama da gudu zuciyar ta na bugawa ya bi ta da ido sai kuma ya dafe kansa da ya masa nauyi lokaci ɗaya haka mami ta shigo falon ta same shi ya dago da sauri ta ce lafiya kalle ya murmushin ƙarfin hali ya ce ba komai sanar da dawowa ta ce yawwa ina hidayar ya ce ta wuce sama yanzu mami ta saki hannunsu ashina ta nuna musu sama duk suka wuce ta zauna tana kallon kalil ta ce lafiya kuwa ya sauke idansa ƙasa ya zauna nan ƙasa ya ce insha Allah ta ce baka sha lemon ba ya kalli drink ɗin da hidaya ta ajiye masa ya ce zan sha ta ce ko aka maka abinci ya girgiza mata kai ya ce alhamdulillah na ci abinci ita dai sai kallonsa take bayan 'yan sakanni ya ce dama ina jiran ki dawo ne zan wuce ta ce to za ka shigo an jima rage ka kai ce insha Allah ta miƙe ta ce to shikenan kadin bari a kira hidayar da sauri ya ce a'a mun yi sallama da ita mami ta juya tana kallon sa ya miƙe ya ce gode ummi sai an jima daga haka ya nufi kofa ta bi shi da kalwa har ya fita ta koma ta zauna a hankali ko kaɗan ba ta gane filin ɗin da zuciyarta ke samu idan ta ga wannan bawan Allah Muryayya kun ta jana cewa Rashina ashe kina da babban ɗa dama ba ni da labari wannan ma har ya fi jinai da nutsuwa da kunya naka. mami ta kalle ta ta cewa kenan ya kumbo ta ce au har ya tafi kenan nan na same shi tare da hidaya mami ta yi shiru can ta ce a ba ɗana bane ya zo gaishe da ni ya kumbo ta ce to ai ɗan ɗan uwanka ko 'yar uwarka naka ne jini ai ba wasa ba ne. ga kamannin ni tare da shi kuma ki ce ba ɗanki ba ne kuma ko ba komai suna yanayi da junaidu sosai ke kanki ma idanunku iri ɗaya ne da nashi to ita kuma aisha ba ta da niyyar dawowa ne ta ɗebi so ta ɗebi sojoji suna gadinta tana zaga gari don neman suna kai samun waje ma dai bai yi ba wallahi tun safe an shanya mu ba alamar wucewar mu fi sabilillahi ita kuma waccan tsohuwar mai gilla ƙarya har yanzu bata iso ba ta kuma ce min da sassafe za ta zo Amadu dai ya ce a tawar da ita kar mu je babu ita yau ya kullace mu tunda ta nace sai ta bi mu mami dai bata ce komai ba don abin da ya dame ta ya tsaya mata a zuciya daban Farida ta rufe laptop ɗinta tana kallon kofar bathroom ɗin don kusan minti talatin kenan da shigar Hidaya har yanzu bata fito ba. Hali kowa mami ta yi ɗazu tana tambayar Hidaya ta ce mata tana bayi kuma ita ba ta ji alamar wanka take ba. Mikewa ta ta isa bakin kofar ta kwankwasa. Jin ta amsa ba ta buɗe kofar bathroom ɗin. Durkushe ta ranta ban ɗakin ta haɗe kanta da gwiwa da mamaki Farida ta ƙarasa ciki. ta dago kanta ta ce me yake faruwa idaya hawaye ta gani shabe-shabe fuskar ta farida ta bude ido ta ce subhanallah me ya faru idaya ta fashe da kuka a hankali farida ta dago ta hankali ta tashe ta ta ce ki gaya mu me ya faru da me aka miki hidaya ta rungume ta tana kuka sosai amma ta kasa cewa komai farida ta fito da ita daga banɗakin ta zauna da ita gefen gado ta ce da allah ki gaya min menene an miki wani abu ne Cike rawar murya hidaya ta ce ni ba na son na ce komai farida sai kuma ta fashe da kuka sosai cike da damuwa farida ta ce baki yarda da ni ne hidaya ki min magana hidaya ta rantsa ido sosai ta ce khalil farida ta bude ido ta ce me ya faru ya dawo ta kyar ta ce ina tunani sai kuma ta shiro wasu hawaye na taruwa a idanta farida ta ce me yake tunani ne Farida ta yi cikin kuka ta ce, Kidnafa ne, Farida wallahi kidnafa ne. Still Farida ta yi jin abin da Hidaya ta ce, can ta ɗago ta da ɗaurewa kai ta ce, ta yaya kai kika sani waye gaya miki hidaya ta ce shi ne ya fito da ni daga wajen kidnappers ya je na a bakin titi shekaru da suka wuce hidaya ba ta kai farida tsoro ba banda zara ido babu abinda Farida ke kamar wacce aka yi ma sarki kamar wacce ta yi ma sarki ƙarya cike da ƙarfin hali ta ce ya gaya miki haka hidaya hawaye na sauko ma hidaya ta yi ma Farida bayanin komai Farida ta yi mugun tsorata ta ce kuma yana gidan na yanzu hidaya ta buɗa mata hannu alamar ba ta sani ba hawaye mai zafi na sauko mata Farida za ta miƙe hidaya ta riko ta ce ki wani alƙawari wannan tsakanin ni da ke ne dan girman Allah kake gaya kowa har ma ni hawaye ya ka'idan Farida ta koma ta zauna ta ce ta ya zai zama sirri za ki ci gaba da alaka da ɗanki da nafa ne me kuma zai zama ai wannan ba haka za a yi ba Hidaya ta fashe da kuka ta ce ba haka ba ne, ba zan ci gaba amma Farida ta ce amma mi, hankali Hidaya ta ce ya sa na fara son shi, ni kuma ban sanya aka yi hakan ya faru ba ya cuce ni ya sa min san shi farida ta zaro ido ta ce sau za ki ci gaba da sansa kenan da sauri ya ta girgiza kanta ta ce na tsane shi ma yanzu gaba daya yanzu na kula na kuma tuna sanda na ga bindiga a tare da shi a gidansa ranar nan da daddare Na ga kuma motoci da yawa a gidansa, shi yasa yake da kuɗi, yanzu na fahimci me yasa baya son daga kiransa a gabana. Ko da yaushe sai dai ya ce mun zai tafi ya kira waya, amma ni yanzu na kyale shi kuma na bar shi har abada, na tsani komai nasa, na yi da na sanin sake haɗuwa da shi da kula shi da nai, dama shi ya dama shi ya raba ni da iyayena tun ban san kaina ba kuma ya mai da ni wajen su bayan wasu shekaru saboda san kan shi kuka take sosai tana girgiza kanta farida ta kama amma ta rasa abin da za ta ce mata ita ma hawayen take sosai don tun ba yau ba ta san hidaya ta fada sama wannan mutumi miƙewa hidaya ta yi ta tafi gun kayanta ta fara haɗawa ta ce ni zan tafi zan tafi zan koma gun amiyau jikin fari da ya sanyi sosai sai a sannan ta gane saboda kalil hidaya ta ce ba za ta koma kano ba amma aminta ta ƙi bin aminta bayan sun yi graduation saboda tana tsammanin dawowarsa da ido kaga ta da da ita kuma kaka ta dinga bin shirin da ya gama saka kayansa a jaka ta ce yau na ga jaraba ina ta magana mutumi ya mayar da ni mahaukaciya dubu fa yadda ka zabge kamar mai wata cutar can wacce ba mu sani ba tunda iyayenka lallu ne aini ba gantalalliya ba ce ba zan bari ka cuta ba idan ma wani abin ke damun ka sai ka gaya min san na yi tun wuri babu wajen wani shegen aiki da za ka koma to banda kai wake gare ni a duniyar nan dama ni da kai na fi sabawa a kansa maduma kawai shedan ne ga tsakanin tsakaninmu shekarunka nawa a waje na kafin algungumar uwarka ta amshe ka ta karfi da yaji Shirem ya juya yana kallon ta ya ce ba abin da ke damuna bana jin daɗi ne kawai amma yanzu alhamdulillah zan koma bakin aiki na ta mike ta ce Allah ya tsine ma aikin idan ma za ka bi ni in kai ka asibiti ka bi ni wallahi tunda shi Umaru bai ɗaga kirana ba shi yasa ni kuma Amadu zai ga barbaɗin bala'i yanzu nan kuwa daga haka ta fice daga ɗakin zaunawa shirin mai gefen gadojin kansa na juya masa ya dafe kan zuciyarsa na bugawa Kaka na shiga falon ba ta same shi ya gama shiryawa zai wuce aiki cike da bala'i ta ce Amadu ba gwara biya same ka ba da ya samar min shirin uban me ka taba da namun tun da na haife ka dama wato bakin ciki da rayuwar da shirin ke yi a duniya kake yi ban sani ba banda bakin ciki ya za a yi ɗanka ba shi da lafiya amma ko a jikinka ka wani shirya za ka fita inda inda kuke giggila ƙaryarku abadai kallanta kawai yake ce babu shirin ba yaro ba ne idan yana gabarin damuwarsa a zuciyarsa ne ta fi masa alkhairi gare shi ba sai a kyale shi ba kaka ta ce to an ki kyale shi kuma aniyar ka ta bi ka wallahi insha Allah babu abin da zai samar min shi abba ya dan murmushi bai ce komai ba sarai ya san me damuwar dan nashi ta juya ta fice daga falon ta koma ɗakin shirin momi dai na ta zauna min falo tana ta'addar, allah ya sa son hidaya ne ya sa shi damuwar nan kuma allah ya sa ya sanar ma kaka komai ya zo cikin sauƙi kenan Zayyad ne a durkushe an ɗaure da igiya ta baya oganninsu ne tsaye a kansa kowanne ya nuna shi da bindiga Zayyad ya kalli sauran abokanan aikin nasa da ke tsaye gaba ɗaya a katon falon. Oga Manga ya karasa gaban Zayyad da katuwa muryar sai ce, Branik ya sauka ƙasar nan yana ina, muna tambayar ka wannan tambaya ce ta karshe Zayyad. Zayyad ya juya da jajayen idanuwansa yana masalin wani irin kallo. Oga Arni ya kai masa kyakkyawan naushi a fuska cikin tsawa ya ce, Ba za ka ba mu amsa ba? Zayyad ya ce, Ni ban ma da shi ba har yanzu. Oga na gaya muku kun ki yarda. Oga Bala ya nuna masa wayar sa yace amma kun yi waya ko zai da ya kalli wayar sa da ogan nasa ake nuna masa yace eh oga manga yace ina yace maka yake. Zayyad ya ce na je gidansa kamar yadda ma kuka je ban same shi ba gidan a kulle yake. Salim ya ce amma a waya ɗazu ya ce maka zai je gidan budurwar tasa. Zayyad ya sake jefa masa wani kallo ga ne ya aure shi yace gaskiya ne ko kuwa Zayyad ya ce, ai ban san gidan ba ne ma uka ai ya wani dariya ya koma akan mai ticiya ɗinsa. Ya zauna ya ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya ya ce, ku tafi da shi ku tabbatar ya faɗi inda gidan yake sannan a tafi a ɗauko mana mahaifiyar ita yarinyar yau ɗin nan wani ƙara zayyad ya buga tsalle ya dawo da hannunsa da ke ɗaure ta baya gaba ya haure oga arne da ke kan kujera da da kafarsa sannan ya yi hanyar bedroom da gudu ya buɗe wani ɗaki ya shiga ya samu kulli yana wuce da sauri ya tafi gaban miro ya fito da karamar wayarsa ya shiga tailin lambar khalil yana jin suna kokarin ɓalle kofar gaba sa wayar ya katse khalil bai ɗauka ba gaba ɗaya zayyad ya da zufa ya sake kira yana fatan allah ya sa khalil ya ɗauka sai gashi ya ɗauka da sauri zayyad ya ce ya ka ɗauke barista ɗin nan a gidanta da duk wani wanda ka sani so ga arne za su je gidan yanzu nan yana farin haka ya katse wayar ya kashe gaba daya ya jefar ta bayan miran ya durkusa a ɗakin ya sunkuyar da kansa ƙasa suna ɓalla kofar zayyad ya dago da sauri nan ya zayyano musu a address ɗin gidan mami ya kara da cewa zan iya kai ku gidan yanzu ma Hidaya dai ta ki yarda ta ɗago kanta mami ta ce, wai ba za ki bani amsa ba, ta ɗago hankali ta ce, mami na ce ba komai kaina ke min ciwo. Mami ta dai rai ta ce ciwon kan ya sa kika yi kuka har idan ki ya kumbura, Hidaya ta mararaice ta ce, ya yi min sauki yanzu mami, ki tambayi Farida. Farida dai na zaune can ƙarshen gado tana danna wayarta bata ce musu komai ba. Mami ta ce, to yayi kyau, ki ci gaba da ƙarya. me yasa wai kika canja ne gaba daya kuma kika ki tafiya Kano da su ya ta kasa da murya ta ce mami sati da zan yi da insha Allah kawai dai ina son in ji mami dai bata kuma ce mata komai ba ta fita a dakin Hidaya ta goge guntun hawan idan ta Farida ta miƙe ta kusa da ita da ji Hidaya me yasa baki san gaya momi me yasa kike ɓoye irin waɗannan abubuwa masu mahimmanci hidaya ta kalle ta bata ce komai ba farida ta ce ya kamata ki gaya mata kin ga tana son mutumin gwara ta sani tun wuri wallahi damuwa ta ɗaya yanzu ya san gidanmu bana tunanin yanzu muna cikin kwanciyar hankali kamar za ta yi kuka ta ƙare maganar hidaya na ci gaba da share idan ta ta ce tunda ya san na sani yanzu ba zai sake zuwa nan ba kuma ki tsaya ki gani Farida ta mata wani kallo ta ce wa ya ce miki mutumin da ke son ki sannan saboda son da yake miki har ya tona ma kansa asiri ya gaya miki shi wane ne ai ba zai taba daina bibiyar ki ba tafiyar ki Kano shine kadai mafita gare ki Hidaya ta ce wait Farida shi ai ba shi da hankali ne da zai dawo ya riga ya san komai a yanzu Farida ta ce ke baki san baki san shi ba ko wallahi ko zaki tona masa asiri inda yana son ki da gaske ba zai daina bibiyar ki ba idan ta dai ta ce ai kuwa zai yi wasa da wuta dan wallahi sai na tona mai asiri farida ta ce haka ne hidaya yanzu ki tashi ki je ki sanar da mami tukunna ita ta shiru lokaci ɗaya waye ka idan ta farida ta miƙe ta kama hannunta zamiyar hannunta ta yi cikin sanyi ta ce ba zan iya ba Farida kawai ki kyale shi ba na son komai ya faru da shi da dalili na ni na san ba zai ma sake dawowa ba Farida ta shiru tana kallon ta mami ce tsaye a ɗakin da ya kumbo cike ciki tana zuge handbag ɗinta ta ce to ni yanzu wa zai gani can gidan lauyan mami ta ce direba zai ajiye ku yanzu ya kumba ta ce ya san gidan ne mami ta ce a'a tare da hidaya za ku je ya kuma ta ce to ni dai Allah ya rufa mana asiri kada tafiyar nan ya sha kuwa yau ita Aisha na tana zaga Kaduna da sojoji ba ta da niyyar dawowa komai dai sai an bata mutum rai amma ba laifin kowa ba ne laifin amadi ne mami dai bata ce komai ba ta fita sashina da suka makale mata na biye da ita babu abin da suka mance na hidaya yaran kawai dai ta fi aski ɗakin su fari da mami ta shiga mami na kallon hidaya ta ce idan kin gama kukan iskancin naki sai ki shirya kira ka ya kumbo gidan amki Da sauri Hidaya ta jiyo tana kallonta ta ce gidan abba kuma bayan za mu tafi ba mami. Mami ta ce wannan kuma ban sani ba. Hidaya ta shigo mami ta juya ta fita ɗakin. Bata fuska Hidaya ta yi ta rungumi hannu Farida ta yana tsaye jikin windo tana kallonta. Bayan kusan minti goma ya kumbata leko ɗakin ta ce to ni dai idan zaki je ba sai 'yar uwarki idan ba za ki je ba sai yar uwarki ta zo ta raka ni ba babu ruwana da wahala idan ta kalli farida ta ce farida ki raka ta ni kai na ciwo yake min wallahi ya kumbo ta riƙe aba ta ce ga dukan alama da hina ta san gartaki kuma wannan wallahi ba halin zaman gidan miji ba ne ka ji mun fitsararriyar yarinya kawai idan ba ta ce komai ba ya kumbo na kallon farida ta ce kin ga ya ki raka ni kin ji nan farida ta ce to ya kumbo ta fice daga ɗakin ta koma gun mami mami ta ce ba za ki ci abinci ba kafin ki tafiya kumba ta ce kyale ni da abincin nan dai amma a gaskiya wannan hidayar taki ba ta da ali ko kaɗan ga rashin kunya falcikinta wai yarinyar ta dubu tsabagen ido na ta ce ba za ta ba sai dai farida ta kai ni irin tarbiyyar da kika mata kenan mami ta ce kiya hakuri ba ta jin daɗi ne amma dole ma za ta ki. ya kuma ta ce a ba na ta sha zamanta ni Farida ma ta fi min sau dubu. Mami ta fita a ɗakin ta koma ɗakin su Farida. Fuska daura tana kallon Hidaya ta ce ta shiki shirya ki fito ku wuce. Hidaya ta miƙe bata ce komai ba ta tafi fres ɗinsu. Ta bude ta fito da hijabinta har ƙasa. Farida ta bi bayan mami bayan ta fita falo ta same ta. Mami zan iya bin su? Mami ta ce, kin ce kina da lectures karfe biyu, idan kika bi su kuma fa Farida ta ce to mami daga haka ta fita. Niqab Hidaya ta saka ta fito falo tare da Farida. Ya ta ce Allah ya kiyaye, uban wa zaki ba haka. Mami da ke falon ita ma zaune ta ce da shi take fita ya kumbo. Ya ta ce to ai ba da shi na ganta jiya a gun taron ba. Kai ni fa idan ma za ta ce ba ni ce ‘yar ubanta ba. Babu ba idan za ta ce ba ni ce ‘yar ubanta ba ma babu abin da ya shafin kai. da turanci mami ta ce mai daya ta tafi ta cire niqab din ba musu hidaya ta koma ta cire sannan ta dawo gaba daya ba ta da walwala motar sojoji guda ne a layin tun zuwan su aminta gidan mami jiya hidaya dai na zaune bayan mota tare da yakumbo farida kuma ta shiga gaba suka bar layin ta nan zamu dakata sai nan gaban insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari ni ne na naku kamar kullum abba apex nake ce muku peace salam kwana lafiya